mata filin mata. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na muhawara na studio Kalangu wadda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da ita. Shirye-shiryen studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan sadarwa radio 38 da ke cikin sassa daban-daban na wannan kasar ta mu ta Nijar. A nan babban birnin Yamai za ku saurare mu ne a sakan Alternative FM bisa mita 99 da digo da hudu da kwarata fm bisa kan mita tasa'in da digo da tara challenge fm bisa kan mita tasa'in da shida da digo da shida sashen tattaunawar mu wanda ake kira facebook shine studio kalangu kuma yanar gizon mu shine www.studiokalangu.org filin mata na studio kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai da kuma jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su bada amsa akan tambayoyin da ke darmewa masu saurare da mu duka kai Eh haka kuma masu saurare za ku iya ba mu ra'ayoyinku da kuma shaidodinku bisa filin namu na tattaunawa wanda ake kira WhatsApp bisa kan lamba 80 sifili shida tamanin da takwas hamsin da hudu. A yau za mu karkata ne bangaren al'amuran da ke ciwo matan Nijar tuwo a ƙwarya shine 'yancin ƙasa a ƙasar Nijar wace irin hanya ce ya kamata mace ta bi don gadar ƙasarta ƙasar Nijar a cikin bambancin al'adunta ƙarfafawa ta hanyar haɗin kai tsakanin ƙabilu daban-daban zuwa ga tsare-tsaren zamantakewa nau'in tsarin mulkin gargajiya a mafi yawan al'ummomi ga baki ɗaya ƙasar noma ta kasance ga iyalan da ke kafa ƙauye ko gari kuma shugaban ƙauyen ko garin shine wakilin yankin ƙasar nan don haka ta hanyar maye gurbin ake iya samun ƙasar wanda a yawanci maza ke cin riban wannan matan kuma sai dai kallo domin samun haske akan wannan al'amarin a yau za mu tattauna ne tare da malama hauwa wargidar malam nargungu malamar makaranta muhammadiya ce malama hauwa barka wa alaikum assalam muna tare da madan hima fatimatu magatakardar kungiyar mata wadda ake kira rdfn Mamba kuma ta biron zartarwa ta kungiyar da ake kira Platform Paysan na kasar Nishar. Barka Hajiya da kuma Metr Old Salem Mustapha Sa'id mataimakin magatakardar kungiyar matasa lauyoyi a kasar nan ta ta Nijar. Malam uh, Old Barka Barka. Barka salamu alaikum. alaikum salam. Samun kasar zai ba wa rukuni na mutane da ake wakilta da suka kai kimanin rabin al'ummar 'yan kasar Nijar da ba su da ƙarfi damar samun tushen shigar arziki. Al'amarin mata na samun dama ga mallakar ƙasa bai da mahimmanci e, duk da abubuwan da suka dace da aka tanadar ta hanyar dokoki, dokokin alkur'ani mai girma da kuma dokar kotu da ke kula da wannan al'amarin. Dokar gargajiya kuwa ta ƙi ko a ce ta ƙuntata mallakar ƙasar mata eh, wai don ana ganin cewa ba su da lokacin kula da ƙasa ko kuma samma ba su kula da ƙasar ko wai idan sun yi aure sukan iya saida su ga wasu wa'anda ba 'yan gida ba madam nargungu menene addinin islama yake cewa akan 'yancin yankunan mata mm, alhamdulillah ala kulli hali in dai islam ake son abi islam ah, Eh, yanda maza na da daman su mallake dukiyarsu haka ne mata ma mata na da dama ne da Allah ne ya bata shi in ka sace in arziki wani irin arziki ne in nata ne nata ne kuma hasatan wajen kasa tana iya ta sayi kasa kenan da kudinta tana iya kuma a armeta a ce an bata ko wani wani gona ko jardin ko abun da ya kama da haka nan kenan ana iya armi kudin sadakin nata ya zaman to kasa ce kuma akwai wajen gado ma tana iya samun kasa in kasa ne marigayin ya bari ba mamaki sai a raba a bata natar abun haka Allah ya kawo shi kuma Allah subhanahu wataala sura kamila ya kawo bisa kan harkar gadon nan kenan babu a ce akwai wani abu da ba a gane ba an dai kai musulmi ne eh, ya kamata ka karanta suratun nisa in ka karanta suratun nisa sai ka ga komi dalla dalla Allah subhanahu ta'ala ya kawo su kenan macen tana ganin abun da ya kamata ta samu can mm, Maitar Said, menene shari'a kotu take cewa akan 'yancin yankunan mata? Bala, malama, na gode. Eh, da farko dai shi 'yancin mata na bisa kansu samu hilaye hilayensu eh, 'yanci ne wanda kundin tsarin mulki ya kare a shahi na 28 da ya ce 'yanci ne ga dukkan ɗan ƙasa ya zamanto mace ko namiji ne eh, inda da ran shi yana da 'yancin ya zamanto ya mallaki eh, wani shahi na ƙasa a garinsu ne gado ne ko saya ne ya yi eh, wannan kundin tsarin mulki ne kuma a cikin doka wadda take yanke ka'idodi. bisa kan mallaka akwai doka ta musamman bisa kan mallaka hilaye a cikin ƙasa shine muke ce ma droit de rural mai kuma da code civil shi ma ya tanar da cewa kowane dan ƙasa tabbata magana su ana cewa kowane ɗan ƙasa kenan eh, duk wani al'ada ko kuma a ce akwai wani doka ma tsohuwar doka wadda take hana mutum ya samu eh, ya samu ƙasa saboda wai mace ce ko wani bisa kan harka addini ne ko a babu shi wannan zance don ka 'yancin kowa ne mace ko namiji 'yanci ne ta samu haƙƙinta ta mallaki hilaye. bisa ga umarni mai lamba dubu da goma sha biyar na biyu ga watan maris na shekarar alif dubu daya da dari tara da tasa'in da uku da ke ɗauke da ƙa'idodin jagorancin yankunan karkara ya ce duk 'yan ƙasar niger sukan iya samun ƙasa ba tare da an ƙaskanta wani jinshi ko wani tushe ba e, don kwatanta hakan ga wasu mata da suka kasance cikin wannan al'amarin yan uwan tsohuwa ta da suka sai da gona ni ba da labarin sun sai da kuma ni ina bukatar ta tun da ta gado ce shi kenan da nace su bani suka kiya sai nace to kara ku zani koti suka ce ba na iya sai nace zan kira ku kotun shari'a tunda ba ku da yanci da ita muke da gado da gona kenan ku ba yiwa yanzu ku zo ku ce ku amshi gona kuma in ma ku amshi ta ku shawarce mu ne in mun yarda mu ba ku tunda mu duk mata ne shi kenan da na ta kotun shari'a sai aka aiko wani yaro daga baya aka ce ya zo ya neme ni in koma a nemi sasanci shi kenan sai na ce masu to in dai ba su bar gona ba ni ban bar batun da nake ba baba mu sai da ya mutu shekara goma sha shida ba a raba gadon mu ba mata mu biyu namiji uku ba a raba gado ba sai da kishi iyayen mu da ta samu ka samu gado da ta je ta sa aka ba su gona sai kanan gudana mu nata sai zuwa gidan mu ya hada mana ku ba ku zuwa ku gona sai na ce a'a mu ba mu roƙon gona da kamu kenan mu da ta ya kama ɗiyanta ta samu ko guda guda ta ba mu mata yadda ta je ta gaya mu magajin uwayen mu musu suka ce a'a ina sai ce shi ko tsaya ta yi tambaya da kanshi ya je tambayi magajin uban mu ya ce yau ni na zo tsoho yadda mamu tafsa aka ya kama gona kai. a ya kama sirabi sai ce ai a'a ina gidan mijina kawai ina zane sai a kama kwambakasi in je jetes ana kirana na ce ani ba zani ba sai na ce dai ko ba a bani kun ba ka bani gona guda ni ma aikutan da kowa faɗin ɗayan shi ne yake a ba ɗaya na ni ma guda su samu haƙƙin nan wajen sai ya ce ba ya ba da da sai muna nan gidan mu kuma ya riga ya riga kowa na gidajen sai kuma ya sa ta taro kiran mu sai ya ce duk waye shi wanda ya san da gonin uban yake ta iba da kanshi na ce a ba mu iba da kanmu ku za ku raba ta tun da kuna da ranku to kun ji mu harin ma gadan muka same shi na uba malama hawa me ku ce a game da wannan da muka saurara me zan ta sai in ce kaico <laughs> kaico tunda abun bai kai ba jayayya normal man dai mutum ka ce kai musulmi ne zari an ce maka Allah subhanahu ta'ala ya ce sai kace sami ina wa ta'ana babu abun da zan gayi bayan Allah subhanahu ta'ala ya yanke ya aji doka to ko rashin sani ne ga yan uwan namu maza ko yaya ne abun yake bai kai ba a ce kuma sai an hito na hito kamata yayi a ce yanda nisan farilla ce in sallah haka ne farilla ce duk koki da Allah ya aji bai kamata ba wani ya zo ya bani magana bisa kan shi ballantana a yi jayayya ballanta na a tai koti a ga wane ne adda gaskiya kai baka bar ma Allah ba ka bar ma banza kenan ka gani ko ka bar ma banza kuma laihin tsakaninka da Allah kuma akwai shi tunda Allah ya aje doka ka kibi sai da aka kai ka kuma can aka maka tona asiri tunda an an tai justice da wanga abu babu yanda za ka yi ka samu mafuta ciki hakkin wani hakkin wani ne sai an bada shi kenan gwanda ka saya maka ka yi shi saboda Allah ka samu ladan naka ga kana yanzu ka yi biyu babu kuma har yanzu kana abin ga kana cikin hushin Allah subhanahu wataala tunda ba son ka ne ka bar shi ba da dole ne aka karhi aka gwada maka. To madalla eh, madam Hima Fatimatu me za ku ce a game da wannan da muka saurara. Ni abin da ni gani dibi ni waɗanga mata kun san sai da suka yi abin ga suka yi yaƙi suka yi sai da suka tashi tsaye in mutum baka tashi tsaye ba ka kwabto hakinka yau ba a to a iske a baka hakinka nan gidanka zamani bisa ka ko ko bisa ka. To haka muke so kowace mace ta san da hakinta ta kubto hakinta ba kawai ba bakan ce kana tsoro a'a babu tsoron komi wanda namiji yana in ya samu nashi bangare na gona shi ko ya gona da shi da iyalin shi ita ma mata mace ma tana da iyalinta mana ko ma kana da mijinka ma kana son ka yi noma ka samu amfanin noma dan ka saida ka samu amfanin kanka da ita da diyanta in ma tana da miji balle in bata da miji to haka muke son mata su san da haka nan to madalla eh, metr me za ku ce a game da wannan al'amarin da muka saurara wanda mata suka tsinci kansu a ciki mm. eh, wanga al'amari da farko abinda da ke bani mamaki sevrai kayan al'ada dukan musulmi ne kamar yadda malama ta faɗi a cikin dokokinmu na nan ƙasar Nijar kwarai ku. al'ada ana aiki da al'ada ko da gaban shari'a ne ana aiki da al'ada kuma muna aiki da dokoki na code civil wannan Me? wannan al'ada da matan ga suna zance na hana mu mace ta yi gado al'ada ne wanda in an je wajen shari'a ba a aiki da shi saboda dokokin jamhuriyar Nijar oh, akwai dokoki wanda aka yi sinye sur le plan bisa kan duniya gaba ɗaya wanda Nijar ta sa hannu mhm. ta rattafa su sun hana kamar a hana ma mutum haƙƙin shi saboda bambancin ƙabila ko kuma bambancin a ce kai namiji ne ko wanga mace ne bambancin jinshi kenan mhm. kenan wanga mata in dai sun ka tafi wajen iko wajen shari'a suka kai kukansu na tabbatar da cewa a nan jam'uriyar Nijar ne za a fidda musu haƙƙinsu saboda babu al'adar da za a bari ta yi wanga aiki. Hmm. Tun madalla sai in dawo bangaren ku madam Hima Fatimatu. Shin wannan tsarin da aka ɗoka ya samu karɓuwa cikin dukkan dokoki na gargajiya ne na shari'a ne da dai sauransu. Menene shi dambalinku eh, ke shiryawa don aiki da wannan tsari? aikin da wanga tsari na kwaduriral ya kawo aka yi bincike duka aikin da kwaduriral ya yi shekara ashirin na baya da aka yi wannan bincike sai aka, diba aka ce to yanzu an ga kwaduriral ta yi aiki shekara ashirin sun wuce don ka aiki akwai aikin da suka yi suka zo daidai sun yi kyawu mhm. kuma akwai waɗansu aiki da adda dole sai an kawo musu gyaran huska cikin wanga gyaran huska aka ce sai an hidda babban kundi a nan niger da aka ce ma eh, politique eh, foncière rural eh, tun 2017 aka fara wanga aiki na, na a kawa politique foncière rural au niger to yanzu politique foncière an fara ta ana cikinta akwai wanga babban kwamiti cikin wanga babban kwamite ana nan ga aiki ha an ɗauki babban komomowa da aka ce ma da consultant har sun fara aiki a yanzu bakwai biyu da ya wuce sun kawo sun gwada muna eh, aikin su na hwari cikin aikin su wanga na hwari duk eh, mu 'yan horon hula muka gamu muka ce mu kawo eh, duk abin da nuhinmu muka gamu muka diba shi duk wanga kundi muka gyara shi muka kawo mishi gyaran huska cikin wannan abin ga 'yan horon hula akwai hamma duk association na mata su ma sun shiga cikin su suka kawo nasu du suka kawo nasu eh, gyaran huska ga wangin takarda cikin wannan gyaran huska ina baka wani misali aka kawo kawo misali guda aka ce kawai in ana raba gangari gangari ko mm-hmm. eh, in ana rabawa in dai na gwamnati ne in dai ana rabawa a hidda kashi arba'in bisa ɗari wannan kawai a ajiye su a ce na mata ne maza ba su da ce su su shiga cikin wannan gangare mm. to kawai haka muke so a yi kawai dan a ba mata dan kun san mata ba su da ƙarhi a sai gona sai in eh, gona in ana samun sai ga gado ko ko in an ba da aro to yanzu so muka in dai gwamnati tana son cikin wannan politik ɗinta da take ce ma Troazen in ana son duk 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar ita ma ta yi ƙoƙari ita da kanta gwamnati ta hidda ƙasashe da annata don gwamnati tana da ƙasa da yawa in cikin ƙasashen ga a hidda kashi arba'in cikin ɗari a ce waɗanga kawai an keɓe su don kawai mata su yi amfani da su ne a kowane fanni in an ci fanni ba an kawo fannin noma ba mhm. akwai fannin noma akwai fannin kiwo akwai fannin kama kama kihi dukansu mu so muka yi mata su shiga cikinsu a gama da su ba kawai ba noma kadai duk komi abin da harkar karkara mhm. ce a ce mata suna cikin su mhm, mhm. haka muke so masha Allah bisa ga ma'aikatar gidan noma na kasar Nishar a dokokin gargajiya mata ba su gadon kasa ko gona ko ta gaji rabin abin namiji zai gada a addinin islama maitar menene dalilin wannan bambanci a ganin ku mm. kamar yadda kuka ce ga kun san kamar yadda na gaya muku ana aiki da al'adu a wajen shari'a a jamhuriyar nijar kuma al'adu suna da yawa don kowace kabila da al'adarta shi yasa na ce in aka tai wajen shari'a shi juju mai shari'a in yana shari'a bisa kan eh, al'ada yana tare da masu fahami al'adan nan na mutum biyu suna kama mishi mhm. don su kwatanta mishi yadda al'adun ke tahiya mai amma doka ta, ta bayyana mishi cewa shi juju idan ya gani da cewa ana so a yi aiki da wata al'ada wadda zata taka dokokin haƙƙin bil'adama kenan mata akan bisa kan wanga fannin juju zai hidda ta baya aiki da ita wala don ka dai mata suka tafi wajen shari'a za a ba su haƙƙinsu na ƙasa saboda wannan al'ada ba zai bari a yi aiki da ita ba. To madalla sai in dawo bangaren ko malama. Me dalilin bambancin wannan al'amarin bisa ga sai a ce eh mace takan samun rabin abin da namiji zai gada. Ba bambanci ne ba. Allah subhanahu taala da ya halicce mu mm-hmm. shi ya san yaya ya yi kera mace kuma yaya ya kera namiji. Mm-hmm. Me ya azama namiji me ya aje mishi shi cikin rayuwar shi eh, Allah subhanahu shi ne alhakimu. cikin harkokin nashi shine kuma ar-rahman kenan duk abun da Allah ya yi akan hikima ce da hikimar shi da yardan shi ya kawo cikin duniya da yardan shi ya yi miji ya mace kuma da wannan hikima ce da ya sara rayuwar duniya ya azama namiji nauyin daukan nauyin mace kowane fanni mm-hmm. wanga rabon gado ko rabon ma ba gadon ba shi ya kakasa shi ya sa cikin alkur'anin shi mai girma shi ya san ko da ko ke abun da abisa kanki an ce ki yi kawai ki yi ki yi in kin yi kin gani wanda bai yi ba kuma ya fada mhm, mhm. to cikin duniya maza zai fada balantana ya ta ya gamu da shi kin gane ko mhm, kina Allah subhanahu wataala shi ya rabon ya kawo shi haka nan babu abun da aka mu sai mu ce sami ina wa ta'ana mun ji kuma mun yarda tunda mun san da Allah ba a zalumin kowa bane ba in ya aji abin kuma shi ya san me ya sa shi to a wani lokaci ko kuma yaya za a yi a aiki da dokokin addinin islama akan abin da ya shafi samun kasa ga mace kisa addinin islam kinnan gaba ne ya kamata mu gani yaya za mu yi mu rayu fasko ga baki mun ce mu yarda da musulunci da muka yarda da shi sai muka dauki shika-shikai kuke cakon ko mine mhm, ne musuluncin mun san shi ga baki muna gayi amma kin ga na hari nan shahadatu an la ilaha illallah anna Muhammadu rasulullah duk abun ga mushkilan mu yana nan na ce na yarda kuma na shaida da babu wani sarki sai Allah kenan babu wanda zai umurce yi mini umarni in yi wani abu sai Allah to ya kamata duk abun da Allah ya ce in yi kina in ya in yi shi kuma in yarda da shi ga kina Allah ya baka fursa na ka bauta mishi kin gane ko ba kai sai an kawo gendarme da police da juji ba bai kai sai kina tsoron mutane mi za su ci ba a'a tsakanina da Allah na ne kin gane ko to duk lokacin da muka kai wannan lokaci da kowanne balantana wanda ya ce shi musulmi balantana mu Nijar sharta mun kai 90 da 90 duka mu musulmi ne kuma musulmi nan ba ba suna ake so gare ki ba rayu da shi yarda da abun da Allah ya ce a ki zo ki ta ga umarnin Allah subhanahu wataala to lokacin nan an kai can babu wanda zai ci gashi me yasa Allah subhanahu wataala kullun sai yake ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullah ko da kuka ce kun yi amincin nan ku ne kuma Allah zai ce muku ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah to mu problem kin namu ba zancen justice bane ba ba zancen koti bane ba zance ne ifo ko ke da kanki ki tabbata da Allah yana nan yana kallon ki kuma duk mala'ikun na da aka ce mun suna nan ga rubutu wallahi suna nan ga rubutu kuma ki tabbata da akwai ranar da Allah zai zo ya sashi ya sa gaba kuma cikin duk halittan shi a yi miki tambaya ko a maka tambaya ina zaka shiga ran nan mhm. assalamu alaikum To, Madalla sai kuma dawo bangaren ko Madam Fatimatu. Ne ne dalilin wannan bambancin tsakanin jinshi biyu? To, eh, wannan haka ana ce mishi eh, l'ordinance principe du code rural haka ya ce ya ce babu bambanci tsakanin namiji da mace kowane yana da inci ya samu nashi hakkin shi akan kan noma bancin wannan akwai shi ma hadda constitution babban kundi na niger shi da kanshi ya ce babu bambanci tsakanin mace da namiji in na raba gado ne koko na samu ƙasa na noma ne dan dai ci maka ta samu ta isha kowa da kowa bancin wannan akwai haliyo waɗansu takardu na afirka ana ce musu le directive de l'union africaine duk akan a fannin afirka akwai wani shi ma babban kundi ne da ya kumshi duk kasashen afirka shi ma haka ya ce ya ce ko garabon gado ko ko a samu ƙasa na yin cimaka cimaka ta isa kowa babu bambancin tsakanin namiji da mace a bari mace ma ta samu na ta ƙasa don ta samu ta yi noma don cimaka ta isa kowa bancin wannan akwai har yanzu babban kundi na duniya ana ce musu le charte international de nations unies cikin wannan charte international de nations unies akwai wani babban kundi da ake ce mishi la declaration de beijing waga declaration de beijing ita ko ita ta adda adda mahimmanci kwarai cikin waɗanda duk kundin don ita cewa ta kai babu bambanci tsakanin shi ma namiji da mace a ba mata incinsu a ba su eh, dama su samu ƙasa don su yi noma don kuma ce maka ta isa kowa bancin wannan har yanzu akwai wani kundi da aka ce ma le directive les, les, les directives volontaires pour une gouvernance foncière responsable ita ko ta ita kumshi fanni eh, biyar cikin fannin biyar din ga ita ko tace ko da namiji ne ko mace ce a kubto mishi hakin shi a bashi kuma babu bambanci tsakanin namiji da mace a basu inci su samu ƙasa kuma ita ce a takai ma in ana raba ƙasa a raba ƙasa eh, a daidaice in ba na gado ba mm-hmm. in ana badawa kawai in gwamnati tana badawa mm-hmm. a raba su a daidaice in kashi hamsin ga namiji a ba kashi hamsin ga mata su ma ita nuhinta ko a yi ta noma a yi ta a hidda cimaka ta ishe kowa da kowa da zai kasar eh, kowa mm-hmm. to bancin wannan kuma muna da har yanzu malamai da suna wa'azi suna horon mutane abincin malamai akwai har yanzu e, sarakun gargajiya su ma yanzu kansu duk ya waye sun san tsakanin mace da namiji ba a bambanci a, a, ce wai mace ba ta da gado kuma mace ba ta da, eh, da hanya ta yi noma ko wani abu a'a yanzu noma da aikin gangara duk ga namiji ga mace duka daidai suke shi ne dan mi dan akwai kuma hanyar politik national da ake ce ma eh, trozen trozen shi ne yan niger su ci da yan niger mm. to in ana son yan niger su ci da yan niger in ba mace ta sa hannunta ba cikin noma ne ba shi isan mutane don in ana son a kai guri initiative trozen mhm. dole sai an keɓe eh, a gurin noma ga mata kuma an ga cikin duniya eh, kashin tasa'in cikin ɗari duk mata ne ke kawo abinci duk akan duniya duka mm-hmm. mata ne su ne ke noma su ne ke aikin garakai su ne ke komi da komi don an ga kawo aikin da mata ke yi an yi lissahin shi an ga wallahi yana da dama don ya kamata ne a ba mata hanyoyi a bude musu hanyoyi a yi musu abin da ake cema fasilite mm. don su samu eh, gonakai su ta noma kuma mata suna da kokarin su akan fannin noma to madalla sai kuma dawo bangaren ku metricide eh, a wani lokaci lokaci kuma yaya za a yi aiki da dokokin kotu akan abin da ya shafi samun ƙasa ga mace. To, eh, kamar yadda na gaya muku tun da fari, eh, mu a jamhuriyar Nijar ana aiki da duka biyu ne muna aiki da al'adu muna aiki da dokokinmu na kotu fala kenan yanzu in aka zo zancen magana na gaban gado in aka so gaban juju in aka je wajen shari'a shi juju baya tilasta muku ku ɗauka da al'adu za ku yi aiki ko kuma da dokokin kotu za ku yi aiki a'a ku ne kuke gaya mishi ku magada mata da maza duka kuke ce mishi ku ga abin da kuke so a yi aiki da shi shi juju za yi aiki da shi dokokin addinin musulunci ne gaban gado na addinin musulunci kuka ce shi kuke so shi za a yi muku in kuka ce na kotu ne kuke so a yi aiki da shi wanda mu muna ce ma civil shi juju shi zai maka aiki da shi Mai kamar kuma abin na faɗi dazu tabbata ne a cikin al'adunku in dai juju ya gani akwai al'ada wadda ta hana mata kwata-kwata ta samu kasa. juju baya yarda a yi aiki da ita saboda dazu kamar yadda na saurara akwai an ce akwai al'adu masu hana wannan tunda ba addinin musulunci na ba addinin musulunci bai hana mace ta samu kasa ba eh, rabo-rabon ne kashi-kashi ne fuksantashi ne dai ba guda ba don wannan juju yana aiki da shi mai in dai akwai al'ada ka kawo mishi ka ce gashi na ita mu cikin al'adar mu mace bata da 'yanci to wannan juju za ya tsaida ka ya maida ka bisa kan hanya ya ce maka ga dokoki wanda muke aiki da shi ya fidda mu kowa haƙin shi madam hima fatimatu ku ba mu yanayin wannan al'amarin a duk faɗin ƙasar nijar to a faɗin ƙasar nijar mun san dai kawar dai inda akwai waɗansu region inda mata suna da ƙasa amma dai ƙasa ba ta da hwaɗi da yawa kawai in mun ɗauki kawai dai a nan niger a doso eh, nan ne mata suna aikin noman rani da yawa mhm. i a kan kashi ɗari kashi tasa'in duka mata ne mhm. a can tilibiyar hamma suko e, suna da akan kashi ɗari kashi goma sha biyar duk mata ne masu samun faɗin ƙasa na, na yin aiki amma an san a agadas can mata ba su aikin noma rani don e, kuma a in ana sa in ana ga kawa masu aiki aikin noma mun san kawa e, a kashi ɗari a kashin tasa'in duka e, maza ne ke aikin noma e, mata su akan kashi ɗari kashi shida kaɗai ne ke samun ƙasa ta noma don mun san kuma e, a agadas mata masu waɗanda ake cewa chef de famille eh, su ne a kaban kashi ɗari su kashi goma sha biyu ne kuma a difa mata waɗanda adda ƙasa ta noma akan kashi ɗari kashi goma kaɗai ne adda ƙasa masu noma kuma an san a tilibiri can su akan kashi ɗari kashi biyu da buku shida kaɗai ne a da ƙasa wanda ake cewa da fam abin chef d'exploitation mhm. kun gani kenan cikin Nijar ma akwai inda mata su an ba su nasu incinsu kawai can a doso kun san mata sun hima maza aikin noman rani kun gane su ko mhm. amma a can agadas mata su ba su noman rani don haka ne ake nan gani ina gane duka wa'annan da mata suke yi noman rani da suke nasu kasar su ta kansu ce bisa kan kasar su ta kansu suke yin ta A'a, e wannan a cikin kashi ɗari kashi tara da bugu biyu kaɗai ne adda mata suna da nasu ƙasa nan kansu. Kenan wannan noma kenan an same shi a kan an saye akwai waɗanda adda abun hannunsu suna saye ko ko a kan gadon in an raba gado sun samu nasu gado mhm. don ku kusan ko mata ba su da yawa masu ƙasar kansu mhm. gani Za ku iya ba mu jahohi wanda wannan al'amarin ya yi shafa kwarai mata suke da matsalan samun kasarsu. Mun ga kawar doso kan kashi ɗari kashi shida da bugu uku kaɗai ne adda mata suna da ƙasar kansu akan maraɗi a age akan kashi ɗari kashi ashirin da ɗai bugu biyar su duk suna da ƙasar kansu a tawa a malbaza a kan kashi ɗari kashi goma sha takwas eh, su mata suna da ƙasar kansu tilaberi torodi a kan kashi ɗari 0,9 ne can a eh, torodi a torodi a kan zander a durum a kan kashi ɗari mace goma sha uku bugu bakwai suna da ƙasar kansu to kun ga da harka take kenan kun san eh, ba su da yawa mm. masu ƙasar kansu Masha Um, Dokokin samun ƙasa a uh, ƙasar Nijar na da buƙatar ƙarin haske saboda a aikace suna da yawa kuma sukan saba wa juna. Ƙa'idar gargajiya shine aka fi sani kuma ake aiwatarwa. Masu zanga-zanga wani rikice-rikice a kan samun ƙasa sukan iya bin dokar da ta dace da kuma rashin amfani da sauran. Hakika neman daidaito a al'amur al'amuran gado ba komai bane ga mata da kuma hadarin rashin fahimta. E, eh, Metr Said, koda muna doka da kuma hanyar da mace za ta bi don samun gadon kasarta. To, ita dai mace idan misali wanda ya cancanta ta yi gadon shi ya zama babu tana da hanyoyi da dama wanda take iya aiki da su. Don na farko idan ta ga misali wanda ya zama babu kuma tana da 'yancin ta yi gadon shi, ta ga shugu har yanzu ba a gadon shi lokaci na tahiya. ko kuma ta ji labari ai an ce an ma yi raba gadon shi yan uwa duk sun je sun amshi rabon su ita ba a bata komi ba to wannan abu ya kamata ta tashi ta je ta ga iko in na ce iko saboda iko kan aje shari'a akwai iko wanda ana iya zuwa a ganshi na cikin gari misali kun ga ana iya zuwa a ga sarki ana iya zuwa a ga chef de quartier mai anguwa don ana iya zuwa a je association islamique duka tana iya kai ta kai kukanta ta gaya musu don su wannan manya ne wanda suna hekiyo su yi kiran yan uwa duka wanda ya kamata su gado su tambaye su mi ke faruwa na farko kenan na biyu takan iya zuwa ta ɗauki takalman ta yi direct man ta je ta ga juju mai shari'a don ta shaida mishi don ta shaida mishi ta ce mishi ai ga ta itawa wane ya rasu tana da gado tana da yancin kasa? me ta yi shiru har yanzu ba a raba gado ba ko kuma ta ji shiru an mace mata an raba gado kowa ya samu rabon shi a nan ne juju zai kirayi mutane duka ya tambaye su menene ya faru eh, zan dawo bangaren ku madam na gogo yaya dokokin alkur'ani mai girma ke ba wa mace damar samun gadon kasa eh, in kin ta cikin alkur'ani mai girma suratu nisa kina ganin yadda Allah subhanahu wataala ta yi maza na da rabon duk abun da uwayensu suka bari haka ne mata ma suna da rabon duk abun da Allah ya ya eh, uwaye suka aji suka bari suka mutu in karamin shi ne in yawa inda yawa inda kalilan to shi yasa da aka ce komi kinnan komi komi ne mhm. komi in dukiya dai ce in kudin ruwa in kudin ruwa ne in kasa ce in ma ginoni ne duk yanzu za a ba namiji ita ma tana da rabon ta ciki sai dai abun gane ba guda ba mai kowa na da rabon shi cikin abun da uwaye suka bari mhm. mace kuma tun da wahala mun gaya miki tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wadda ta samu sadakin ta jardin ne an kabata bata mhm. kin gane kenan wannan ba ma tambaya bane ba cikin musulunci kowa ya san da shi mhm. sai dai wanda bai karanta Qur'ani ba sai kuma mu je sanin wata mace jaruma duk da bata je makarantar boko ba tana kokari wajen kare hakkin mata mace ce mai shekaru hamsin da biyu uwar yara shida ita ce hajiya cima ibrahim duk lokacin da ta samu matsayin shugabar ma'aikatar jiha ta gidan gona hajiya cima na ci gaba da gugurmaya don ci gaban ɗiya mata a cewar ta samun cin gishin ɗiya mata ya danganta da 'yancin samun hili musamman ma a bangaren gado wannan kuma babban kalubale ne ga ga mata ga baki ɗaya domin ita ta sha gurmaya kahin ta samu hilinta na gado. gudummawa da nake bada a kaina na hwaro shi. Ina da gonar noma don mi ba za a ma dangi na mata gudunmuwa su waye ba su je su nemi su wajen inda aka haƙe su. Hal gidan gona maka ɗauko wanda ya san yadda ake kare haƙƙin maraya. Na tattaro mata muka taru don a waye masa kai bisa neman gado A cewar Hajiya Cima maza sun jima suna ci da gumin mata a wannan fannin. Yawanci da an zo ga gado sai a ce wai gadon ki na gidan mijinki. A'a, gadon ka gidan ubanka wanda ya haife ka. mutane sai suka gane lalle ashe wannan abun mata dai an cuta masu kwarai da gaske da gance da a raba gado a hana masu shi don haka ni ko na ɗauki wannan niyya da cewa ko da yayin yaushe wurin biki ne taro ne muke yi wani horo ne yan an yi an tashi ni kuma ina tsaye da waye ma mata kai don su nemi haƙƙinsu wajen gado kamar yadda ake tsammani gugurmayar da take yi don 'yancin mata na ƙauye da samun cin gishin kansu na samun yabo daga daga matan ƙauyen nasu danja kamar yadda arabiya abdu ta shaida mana to mu da yanzu nan hajiya ce ma duk abin da ke nan kowa san da kwana ita ke zuwa tana dawa kudin shi ta san bariki ta ina ta san ta kunjiya ta ina ba duka tashin take saboda mu ɗaya mata mm. tana fatan Allah ubangiji ya sa kowa ya samu incin kan shiga abin harkar duniya gwada ake cikin ta yanzu muna cikin adawa da maza da mata ta ce ita ba wani abu take bada ba incin kan mata ne na garin danja su take yaki saboda su tana hidda mu jahilcin kowane irin harka ta zo wadda ba ta daidai ba in ta ji ta sai tana zuwa tana ambata mata tsawon shekaru binda da za ta yi nan gaba kan matsayin na shugabar ma'aikatar ta gidan gona hajiya cima za ta ci gaba da gwagwarmaya kan wayar da kan iya mata don su tashi da kansu metar me za ku ce a game da tarihin hajiya cima eh hajiya cima tana yin wani abu da hausawa kan ce ma ya yayi magani kuma kwarai ko yana da kyau eh, in tana waye ma mata kai zai sa su ɗauki matakai wani bitan kan abin ya zo su shirya da shirinsu mm-hmm. saboda yawanci mata wanda ake ƙwaruwarsu ake cin zaluncinsu a bisa kan haƙƙinsu na ƙasa sai abu ya faru ne bisa farga ba sai abu ya wuce ne suke gane ai an zalunce su an musu wayo wani bi ba a basu ba me shine ce ga ya yi magani wanga aiki da hajiya tuma take yana da kyau mm, kuma shine ya kamata a kama mata ina ga mata da ya kamata su faɗakar da mata yan uwansu bisa kan dokoki surtu bisa kan dokoki saboda in ka ci ana taushe maka haƙƙinka za ka yi yaƙi ne ka amso haƙƙinka Me amso haƙƙi za ka yi shi ne a bisa kan ƙa'idodi da dokoki wanda doka ta bayyana mhm. don in za su yi yaƙin nan suna da hanya biyu a jamhuriyar Nijar ko su bi ta hanyar addinin musulunci Qur'ani da hadisi ta gaya musu ta ce musu ga abin da haƙƙinku ku addini ya baku ko kuma ta yi aiki da doka wanga shi ma ana aiki da shi na kotu kwar civil ta gaya musu ta ce ga abin da 'yancin ku ya mhm. baku. Voilà. To zan dawo bangaren ku hajiya. Eh, me za ku ce a game da tarihin hajiya cima? Mm, hajiya cima da mace ce da muke bukatar irin su ko ina ce da kowane wace anguwa ma ta Nijar a samu irin nasu. Mace ke gashi nan ba ta lakwal ba mai ta samu wancan kin babban lakwal kin. Mm-hmm. To madala madam Hima Fatimatu me za ku ce akan Hajiya Cima kun ji dai mace ce mai yin gwagwarmaya shin kun san Hajiya Cima? ni ko ni san hajiya cikin ma dan mun sabu mun yi aiki da ita mun yi aiki da yawa mu da ita yanzu ni can ka an fevrier ma mun gayyato ta ta zo nan yamai bisa wata muhawara da muka yi a kan ƙaƙane ne an matsalan mata don su samu hakin kansu don su samu ƙasa su yi noma ta zo nan kuma mun mun iske ta can maraɗi mun yi muhawara can kuma mun gayyato ta har yanzu a can maraɗi rad da aka sa ta cikin wani komiti ba ta koma nan aka ce a sa wata hajiya ci sai da aka sa ta muka ce ma eh, eh, ta isa mace wadda ke gwagwarmaya akan a kubce ma mata hakinsu don ka ita hajji ma mun san ta kware da sosai ko mun san duk gwagwarmiyar da take nan ga yi kan a kubta ma mata hakinsu don su samu ƙasa ta noma wadda ta ce haka nan ne gaskiya mace ka ta ce eh, abin ƙasa da ya kamata ta samu na can na gadon ubanta ya kamata ta samu in ta zo gidan mijinta yau kun san maza yanzu in ba tana da kishiya guda tana da kishiya biyu har uku kuma abin da take samu gidan mijinta tanke ba mishi ya rasu ne ba ta samu komi don ta buga gaba da abin da ta samu a can baya wajen eh, gadon ubanta shine annata in ta samu a gidan mijinta wannan karuwa ce eh, shine muke son mata su san da wannan halaliyar ta ita ta a gadon da take samu a wajen gidan ubanta na gadon da aka yi to so muka yi mata su san suna da haki a gadon uwa da uba su kubto wannan haki kuma mun san hajiya mata tana nan ga gwagwarmiya kan wannan nan ta waye ma mata kai don mata su kubto wannan hakin su ka su kyale kuma in abun ya kai ma akai kotu ne akai kotu su kubto hakin su mm. mun san tana nan ga wannan yaƙi mun san da shi mun san da ita kuma muna nan ga kama mata har yanzu Eh, hajiya ko akwai wata hanya wadda ba na gado ba da mace za ta samu ƙasa nata na kanta. Mm, da zumunci kina aiki sai ba mm-hmm. tana ita sai kasa. kuma wajen akwai hanyoyi da yawa inda halaliya ce kwa mm-hmm, mm-hmm. akwai hanyoyi da ana iya a baki ana iya akwai hanyoyi da yawa wanke yana iya baki ma ban da gadon naki mai ce ke ni wanga abun ban bukata in baki kin gane ko akwai hanyoyi da yawa da mace iya samun wannan kin ko a da san gana su da suke ta yi na foyin dinga in sun tuna ba sai su ta su ta su ta sayin gonakin su ba to sai in dawo bangaren ku metar ko akwai wata hanya wadda ba na gado ba da za ta iya samun kasa nata na kanta kwarai eh, ko kamar eh, bisa kan hanyoyin da ake samun kasa da zo bon akwai article na eh, dokoki na na code civil article shahi na 711 Mhm. da yake da yake tsaye da ka'idodin samun ƙasa mhm. don akwai gado akwai kyauta wanda ake maka mhm. tun tun ana da rai kuma akwai saya kana iya saya da kuɗinka kuma akwai abin da muke ce ma la l'acquisition par la prescription sai qu'on appelle la prescription trentenaire da turanci eh, c'est-à-dire yanzu misali wanda yayi aiki bisa kan ƙasa tsawon shekara talatin bisa kan wannan ƙasar da yana aiki babu wanda ya zo ya ce nashi ne kuma bai biyan haya bai biyan diya bisa kan wannan aiki da yake da wannan ƙasa bayan shekara talatin wannan ƙasa in mace ce in namiji ne ta zama tashi kenan ko ya rasu ɗiyan shi mata ne ko maza ne su kan gadon shi mm-hmm. wala don wani kuma shi ana samun wanga surtu a cikin ƙauyuka a cikin karkara za ka ga mata ko maza ko mata mutum ya yi aiki da hili da ƙasa tsawon shekara arba'in tsawon shekara hamsin to su san da cewa a bisa kan dokokinmu na jamhuriyar Nijar wannan ya zama naka halaliyarka ne don kawo wani ma daga baya hito ya ce maka nashi ne ko kuma wani abu To Madala mun gode sai kuma e, dandalin namu na nishaɗi wanda muka raɗa suna matso kiji hira ce tsakanin mata wanda abokanan mu suka shirya mana. Matso kiji, matso kiji, matso kiji, matso kiji, Matso kiji. ji wannan harcen nawa kuma shi ma ya kare ke ji yanda aka yi fan naki suka yi kyau kin gani ko diba yanda nawa suka lalace duk sun kakkare yaya ne kike naki ba su kare ba kuma ga su da kyau rasu da su shakurumin ki kawale ai zancen aka yi ta lalace ta guguntsire ta kare ta ɓaci bata da wata huska mai kyau ya ƙare biyu ki sha labari haba ƙwarai kuwa kawale saurara ki ji ba wani abu ne mai wuya fa lemun tsami ne kawai zaki samu ki yanka shi ki ɗauki rabin ki haɗa da ɗan man zaitun kaɗan mhm. ki rinka murje horatunan naki tsawon sati biyu za su kwari sosai kuma su yi hori tas. To in ina son akai fana su yi haske yaya ne zan yi? Abu mai sauƙi. Ai in kina son akai hon naki sorbu da dukkan wani datti sai ki wanke su da bicarbonate da ɗan ruwan ɗumi kaɗan sau biyu a cikin sati sai ki ga fes. Yanzu in nayi wannan shi kenan na rabu da daudar akai fa. Sosai ma kuwa, ai da in kika yi wannan duka kuma horatunan naki ba su yi da haske ba, to watakila akwai wata matsala wadda ta danganta da cimaka. Tunda kamar hau yadda kika sani kawali idan baki manta ba, kin san rashin cin isasshen abinci yana kawo cikas ga lahiyar hwata ko gashin kai. To haka zalika yake da illa ga horatuna. To, menene kuma rashin isassar ce maka <laughs> kawali ke dai ko dai akwai wani abu ne da kike boye mini ko akwai wani abu ne da ya kasa a cikin jikin naki kuma kike rihe mini to domin samun mahuta kan wannan matsalar ya kamata ki je asibiti a duba lahiyarki domin rashin garkon horatuna yana da nasaba da rashin sinadarin fer kenan ya kamata ki rinka cin abinci mai gina jiki kawale haba ke kuma kamar su yin wannan su kayan garake su madara su cuku da sauransu ki rika dan gamawa da su kaɗan a cikin abincinki za ki ga faratunan naki ke sai kin bani labari yauwa na gane kawali yanzu ko zan fara na gode Hababura. <laughs> To masu saurare da wannan shirin namu na motsa zaki za mu naɗe tabarmar tamu ta muhawara a ƙarƙashin taken 'yancin ƙasa na mata a ƙasar Nijar wace hanya ya kamata a bi don samun ƙasarta. A alamu sun nuna cewa dai samun ƙasar mace a Nijar ya wajibta amma ba su da rabo daidai da na maza. a alkur'ani mai girma duk da yanayin ya bambanta suna da mafi yawancin iyakaki da kuma hakkoki. Mun tattauna ne tare da malama Hauwa Nargungu, malamar makarantar Muhammadiyya da kuma Metir Ult Salem Mustapha Sa'id, mataimakin magatakardar kungiyar matasa lauyoyi a ƙasar nan tamu ta Nijar. Mu kasance kuma da madan Hima Fatimatu magatakardar kungiyar mata wadda ake kira RDFN, mambace kuma ta biron zartarwa na kungiyar platform Paysan na ƙasar nan tamu ta Nijar. Ni Rakiya Arimi da na gabatar da wannan muhawarar kan na'urori muna tare da Saini Isaka annan muke ce muku ma'asala. Filin filin mata, filin mata, filin mata, filin mata.